بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله أما غلط الناس فلعدم التمييز بين ما يؤكل من النصوص والآثار أو يؤكل بمجرد القياس والاعتبار ثم إذا خالت الذن والغلط في العلم هوى النفوس ومناها في العمل صار لصاحبها نصيب من قوله تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وهذا سبب ما خلق الإنسان عليه من الجهل في نوع العلم والظلم في نوع العمل فبجهله يتبع الظن وبظلمه يتبع ما تهوى الأنفس ولما بعث الله رسله وأنزل كتبه لهدي الناس وإرشادهم صار أشدهم اتباعا للرسل أبعدهم عن ذلك كما قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin modibbo a nan kofar kaura a cikin garin katsina a yau talata daren laraba bakwai ga watan jumada saniya hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1432 wanda kuma ya zo daidai da goma ga watan biyar shekarar miladiya ta 2011 a wannan majalisi mai albarka majalisin karatun bugiyatul mushtaq fi sharhi risalati shaykh islam ibn taymiyyah ila ahli al-iraq wato majalisin da muke sharhin saƙon da ibn taimiyya ya aika wa mutanen iraki wanda wannan shine majalisunmu na ashirin da takwas a jerin gwanon majalisanmu a wannan masallaci mai albarka wannan shine na ɗari da arba'in da biyu satin da ya gabata mun saurari bayanan da shekul islam ibn taimiyya ya yi dangane da sanin abin da ya shafi dalilai dalili na alkur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallama ko mu ce dalili na alkur'ani da hadisan da aka ruwaito shi da aka ruwaito su daga manzo sallallahu alaihi wa sallama alkur'ani dai kamar yadda kowa ya sani abu ne wanda yake ya tabbata ta hanyar tawaturi wato an ruwaito shi ta hanyar gangan ku. kowane harafi daga cikin harufan alkur'ani ya tabbata bittawatur babu shakka babu kokonto a cikin kowane harafi daga harufan alkur'ani saboda haka shi wannan batu an gama da shi abin da ya shafi manzo abin ya shafi hadisai da aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai hadisan da suke mutawatira wanda sun zo ta hanyoyi daban-daban daga sahabbai daban-daban malamai daban-daban wannan su ma babu kokonto babu buƙatar bincike a kansu sannan akwai hadisan da suke sun zo ta hanyoyin da suke ahad ne wato ta ɗaiɗaikun hanyoyi wanda ba su kai yawan tawaturi ba to wannan za iya kasa su gida biyu akwai wanda ya zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ta hanyar amintattun amintattun malamai nagartattu waɗanda ake karɓar ilimi a wajensu sannan ya cika sharuɗan da ake bukata ga hadisi kafin ya zama sahihi to wannan hadisi ne sahihi tabbatacce wanda wajibi ne ga mutum ya ƙudurce gaskiyar hadisin da kuma aiki da shi sannan akwai wanda ya zo ta hanyar da bata inganta ba saboda ta rasa wani sharaɗi daga cikin sharuɗin inganci to wannan hadisi hadisi ne wanda yake mai rauni idan an samu wasu dalilai waɗanda suke nuna cewa wannan raunin ba zai yi tasiri ba to shine hadisin yake ƙara samun matsayi a ƙara ɗaga shi sama har ya kai hadisi hasan idan kuma ba a samu ba to yana nan a cikin da'irar hadisin da yake za'ifi to dukkan waɗannan dalilai na Alƙur'ani da sunna mutawatira da sunna ahadiya dukkaninsu akan samu abin da yake dilalarsa wato ma'anarsa ta fito ɓaro-ɓaro ƙarara wanda kowa ya ji zai fahimci cewa ga abin da ake nufi kamar salatati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka asharatun kamila wannan lissafin baya buƙatar zuzurfan nazari da tunani da bincike ba mun kafin a fahimce shi uku a tara da bakwai ya zama goma Allah ya ce tilka asharatun kamila saboda haka magana magana cewa take a fili baro-baro ƙarara wanda kowa ya ji zai fahimce ta baya buƙatar ijtihadi dogon nazari da tunani akwai kuma wanda ma'anarsa tana buƙatar ijtihadi wajen tantance ma'anarta wajen tantance ma'anar wanda malamai sukan yi saɓani akan bayanin wannan ma'ana kamar faɗar Allah wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru matan da aka saki suna zama wato ƙur'i uku ƙur'i ɗin nan a larabci ana amfani da kalmar ƙur'i wajen tsarki ana amfani da shi da ita wajen haila to wacce ce wacce ma'ana ce a nan Allah yake nufi ƙuro bi ma'ana al'athar ko kuma ƙuro bi ma'ana alhaid to kaga nan malamai sun yi ta musayar ra'ayi da ainihin bincike da dalilai wajen su bayyana ma'anar da ake nufi kaga wannan ba za ka ce ma'ana ce wacce take daidai da tilka asharatun kamila ba akwai bambanci to haka nan su ma hadisai da suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai wanda dilala su dilala ce qat'iyya ko dilala zahira akwai kuma wanda dilala su dilala ce zanniya wacce malamai suke ijtihadi wajen fito da ma'anarsa to malam yake cewa babu yadda za a yi aya da aya su ci karo ko aya da hadisi su yi karo wato an kashe hadisi anan muna nufin hadisin da ya tabbata ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa babu yadda za a ce sun yi karo da juna ko kuma sashinsu ya ƙaryata sashi alƙur'ani baya ƙaryata junansa alƙur'ani kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce yusaddiqu ba'dahu ba'dan wa la yukadhibu ba'dahu ba'dan sashinsa yana gaskata sashi sashinsa baya ƙaryata sashi kamar yadda ubangiji maɗaukakin sarki ya ce allahu allahu na zala ahsan alhadis eh, kitaban mutashabihan kitaban mutashabihan ma'anar mutashabihan shine yayi kama da juna abinda yake farkon qur'ani baya warware abinda yake karshen sa abinda yake karshen sa baya warware abinda yake farkon sa abinda duk ya zo da shi sashinsa yana gaskata sashi to haka nan hadisan da suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi ba sa warware alqur'ani sai dai su tabbatar da abinda alqur'ani ya zo da shi na ma'ana ko su ƙara bayani akan wasu gurare da suka zo a dunkule a cikin alqur'ani idan aka samu wani abu na saɓani tsakanin hadisi da hadisi ko tsakanin wata aya da hadisi to wannan saɓani ne na zahiri amma ba na hakika ba abinda ake nufi na zahiri kai a kwakwalwarka ne kake ganin saɓanin amma da za ka koma zuwa ga waɗanda Allah ya ba su ilimi to za su tance maka kowanne da ma'anarsa kowanne da bigiransa su nuna maka kowanne ga mahallinsa ga inda za ka aje wannan ga inda za ka aje wancan a wannan mun yi misali a satin da ya wuce akan wasu hadisai wanda suka zo da irin wannan ma'ana ko kuma ka samu ɗaya hadisin ya inganta ɗaya bai inganta ba wato ka samu ɗaya daga cikinsu ya inganta ɗaya kuma da ya saba masa bai inganta ba kaga wanda bai inganta ba wujudu kala wujud da shi da babu duk ɗaya saka ba za a ce hadisai biyu sun yi karo ba ko sun warware junansu domin ɗaya ne ya tabbata hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama ɗayan bai tabbata ba kamar yadda hadisin ammar wanda yana cikin sahihaini annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa yadda zai yi taimama ya ce da shi darbatul lilwaci wal kaffai wato at-tayammum darbatul lilwaci wal kaffai wato bugu bugun ƙasa ne sau ɗaya ga fuska da kuma tafukan hannu biyu sannan sai ga wani hadisi na ibnu umar wanda yake cewa darbatani darbatun lilwaci wa darbatun liliyadaini ilal mirfaqai wato bugun ƙasa ne guda biyu ɗaya a buga a shafi huska ɗaya kuma a buga a shafi hannaye zuwa gwiwar hannu to kaga wannan hadisin ya saba hadisin ammar hadisin ammar yana cikin sahihain wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa sau ɗaya ake bugun ƙasa kuma fuska ake shafa da tafukan hannaye biyu hadisi ibnu umar ya nuna cewa sau biyu ake bugun kasa sannan kuma a shafi fuska da hannu zuwa idan sawu zidan eh, hannu zuwa gwiwar hannu to kaga wannan ya saba ma wancan ko dai wannan ko wancan to amma bincike na malamai malaman hadisi yasa suka fahimci hadisin abdullahi dan umar bai inganta ba wato bai tabbata ba zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama abinda ya inganta shine hadisin ammar saboda haka kaga anan ba za a ɗauki hadisin ibnu umar a doki hadisin ammar da shi ba ko a kore hadisin ammar da shi don haka wannan koda kuwa a zahiri kamar dalili ne to ba dalili bane ne wanda shi ne maganar ibnu taimiyya ta ƙarshe da yake cewa au anna ba'dahu rajihun yajibu ittiba'uhu wal akhara marjuhun laysa bi dalilin fil haqiqa wa in kana fi zahiri dalilan to ko sashen dalilin ko sashen hadisin ya zama na rajihun ne wato shine wanda ya rinjaye wajibi kuma a bi shi a yi aiki da shi ɗayan kuma marjuhun ne laisa bi dalil wato wanda aka rinjaya ne wanda bai zama dalili ba fil haƙiƙati a haƙiƙa wa in kana fi zahiri dalilin ko da a zahiri za a ga shi kamar dalili ne amma a haƙiƙa ba dalili ba ne tun da bai inganta ba shi yasa a ƙa'ida ta ilimi idan za ka yi hujja da hadisi to ya kamata ka binciki ingancin hadisin kafin ya zama hujja in ka bincika ka samu malaman hadisi sun inganta shi to a lokacin kuma sai ka yi hujja da shi a bugiran da kake so ka yi hujja da shi duk da nan ma akwai sauran rina a kaba domin za a iya zuba a ga cewa kuma hadisin inda ka sa shi ba na ya kamata ba mahallinsa ba ne amma dai hadisin ya tabbata to wannan yana daga cikin abubuwan da suka rika haifar da sabani tsakankanin malamai a kowane zamani a kowane lokaci a kuma cikin kowane fanni malami wani malami ya yi hujja da hadisi sahihi wani malamin ya saba masa a cikin wannan mas'ala ya yi hujja da hadisin da ba sahihi ba kaga idan bincike ya tabbatar mana da cewa malami na farko ya yi hujja da hadisi sahihi kuma hujjarsa ta zama zahira to shi ya kamata a bi malami na biyu kuma a bar magana sa a nema masa gafarar Allah wannan shine abinda ya kamata kuma wannan ya faru da yawa a cikin abinda ya shafi hukunce hukunce to sai malai ya ci gaba da cewa amma ghalatun nasi fali adami tamyizi baina ma yuqal ma yuqalu min an-nusus wal athari aw yuqalu bi mujarrad al-qiyas wal i'tibari yace amma abin da yake faruwa na kurakuran mutane yana faruwa ne saboda rashin bambance tsakanin abin da aka fahimto shi daga nassi da hadisai wato aka fahimto shi daga nassussuka da ruwayoyi da kuma abin da aka fahimce shi daga kiyasi kawai wato kiyasi da izina ثم إذا خالط الظن والغلط في العلم هوى النفوس ومناها في العمل صار لصاحبها نصيب من قوله تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس سننكم إذن wannan zato da wannan kuskure aka samu san zuciya ya gauraya da shi wa munaha fil amali da gurin zuciya wajen aiki sara li min ta'ala sai ya zama mai wannan wato zuciya yana da wani kaso wani rabo daga fadar Allah ta'ala in una illa dhanna da yace ba komai suke bi ba face zato wa ma tahwal anfusu da abinda zukata suke sha'awa wato malam yace da dama mutane suna samun kuskure ne wajen rashin bambance abinda daga nassi da ruwaya aka samo shi da kuma abin da kiyasi ne kawai kun san matakan kafa hujja wato alkur'ani da sunna wannan su ne mataki na farko su ne na koli kuma alkur'ani da sunna sannan mataki na biyu ijima'i wato malamai su haɗu musamman ijima'in sahabbai akan mas'ala su haɗu akan cewa abu kaza ga hukuncinsa ba a samu wani wanda ya saba ba sannan kuma mataki na uku shine kiyasi kiyasi shine wata mas'ala ta zo wacce babu wani nasi karara a alkur'ani ko hadisi da ya yi magana akan wannan mas'alar amma akwai wasu mas'aloli da alkur'ani da hadisi ko alkur'ani ko hadisi ya zo da su wanda sun yi kama da wannan mas'alar da ake bincike a kanta wato akwai wani guri da ya haɗa su akwai wata kamanceceniya da suka yi to sai malamai su riskar da hukuncin wannan mas'alar da ba a samu nasi a kanta ba da mas'alar da take da nasi a alkur'ani ko a hadisi to wannan shi ake kira kiyasi wato shi ake kira kiyasi ka ɗauki abin da nasi ƙarara ya zo a kansa da kuma wanda nasi bai zo ba amma kuma akwai abin da ya haɗa su akwai abin da ake cewa al'illa ilhaƙu hukm fari bil asli li illatin jami'atin bainahuma ka riskar da hukuncin reshe da asalinsa da tushensa amma da wani dalili ko da wata kamanceceniya da ta hada tsakaninsu da wata illa wacce ta hada a tsakaninsu wannan bincike ne mai zurfi wanda malamai suke yin shi a babin kiyasi to kiyasi hujja ce a gurin jumhurin malamai wato jumhurin malamai daukakin malamai masu yawa sun tafi akan kiyasi hujja ce a kiyasta wannan da wannan domin a fitar da hukuncin abin da babu Matsala babu hukunci a cikinsa wanda suka yi inkarin kiyasi su ne al-zahiriya mabiya mazhabar daud ibn ali al-zahiri su wannan ba su yadda da batun kiyasi ba sun ce ko dai a samu hukuncin ɓaro-ɓaro ko da yake abinda suke cewa babu ma wani abu wanda babu hukuncin sa ɓaro-ɓaro sai dai kawai kwakwalwar mutum ta kasa gano masa amma akwai saboda haka suka inkarin kiyasi gaba ɗaya alkiyas kamar yadda yake cewa alkiyas inda na batil ibn hazm ce duk kiyasi mu a gurin mu ba gaskiya bane kun san kiyasin iri iri ne to shi gaba ɗaya ba wani kiyasi ma da yadda da shi duk da cewa malamai sun ce a hakika ibn hazm ya yadda da kiyasul aula ko alkiyasul aulawi wanda shine mafhumul muwafaqa kamar anda Allah madaukakin sarki yake cewa dan adam game da iyayensa wala taqul ma uffin wala tanharhuma wa qul ma qawlan karima kada ka ce wa iyayenka uff wato kada ko tsaki kai musu ka nuna kosawarka game da umarni ko hadi da suke yi maka ko wata bukata da suke nema a wajenka kada ka nuna kosawa ka gaya musu kalmar da take nuna haka kamar ka yi tsaki ko ka ɓata fuska to kaga abinda nassi ya zo da shi wala taqul lahum uffin shin ya halatta ka dake su ya halatta ka zage su ballantana ka kashe ɗaya daga cikin su ko kashe su babu shakka ba wanda zai ce ya halatta da ibnu hazm da malaminsa dawud ibn ali zahiri da duk wanda suke mabiya wannan mazhaba suka ce ba kiyasi ba za su ce ya halatta ka dake su ba tunda Allah bai ce ka dake su ba cewa kai yi musu tsaki ko ka nuna kosawa gare su don haka bai hana duka ba ba za su faɗi haka ba tunda har ya hana cewa kalmar uf min babi aula min babi aula ya fi cancanta a hana duka tunda duka ya fi kalmar uf ballantana kuma a ce ka kashe su haka dan da Allah yake cewa innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wasa launa sa'ira wanda duk suke cin dukiyoyin marayu bisa zalunci ba komai suke ci a cikinsu ba sai wuta wato wuta balbal suke ci inda ma ya kulu na fi butunihim himnara to kaga anan ubangiji ya hana cin dukiyar maraya to sai mutum ya ce to tunda a nan dukiyar cinta aka hana amma ai ba a hana a ainihin kona ta ba misali ba a hana a zuba ta a ruwa ba ko a lalata ta a yi cewa aka yi akuluna ba a ce ya harikuna ba ce saboda haka cin aka hana amma abinda ba cin ba kamar mutum ya lalata musu dukiya ko ya kona musu dukiya wannan babu komai wannan babu mutumin da zai faɗi haka kowace irin mazhaba yake bi tunda har aka hana ka ci wanda ci amfana ne da dukiyar karan kanka aka ce kada ka kada wato ka kuskura ka taɓa dukiyarsu cikin abin da zai maka amfani to ina ga kuma wanda zai ɗauka ya lalata shi bai amfana ba kuma bai ba musu kayansu ba kaga min babu aula wato a hana shi to duk wannan ibnu hazm shi ma yadda da wannan shine mafhumul muwafaqa wanda wasu malamai suke kiransa alqiyasul aula ko alqiyasul jali duk da cewa ko ma malamai da dama suna cewa wannan kawai ana kiransa kiyasi ne amma fi haqiqa ba kiyasi ne, don baya buƙatar ijtihadi ba buƙatar sai ka wahalar da kanka wajen bincike da tunani kafin ka gano shi da zarar aka gaya maka za ka fahimta mutumin da aka zo aka same shi yana dukan iyayensa aka karanta masa faɗar Allah wala ta kullahu ma uffin zai fahimci wannan ayar hani ne ga abin da yake na duka ba zai ci to aini ba a ce ka inda ke su ba ba wanda zai kawo wannan fahimtar a kansa to saboda haka kiyasi yana zuwa a martaba ta uku ko mu ce martaba ta biyu a martaba ta uku na bayan alkitabu was sunna wasu malamai suna cewa alkitabu thumma sunna to amma abin da yake magana mafi inganci shine alkitabu was sunna a hada suke sannan kuma alijima ijma sannan al sannan kuma sauran dalilai wanda aka saba a su da yawa sabani mai yawa kamar abin da ya shafi al-masalih al-mursala alistihsan alistishab da sauransu waɗannan kuma za su biyo baya to wasu mutanen ba sa bambance mas'alar da aka gina ta akan nassi da mas'alar da aka gina ta akan kiyasi in suka tashi sai su musu kuɗin goro babu shakka mas'alar da aka gina ta akan nassi baro baro ta fi ƙarfi kan mas'alar da aka gina ta akan kiyasi domin shi kiyasi ana iya dace ya zama na ya zauna sosai ba wata matsala a kansa ana iya kuma samun matsala a cikin kiyasi domin kiyasi ijtihadi ne tsantsa shi kwa wannan hukunci ne wanda yake babu wato hannun dan adam a ciki babu kwalwar dan adam a ciki Allah ne ya ce kaza kawai za a yi shi kenan shi yasa za ga ababin ibada abin da ya shafi bautar Allah sallah yadda za ka yi sallah ko yadda za ka yi azumi ba a ijtihadi ana ijtihadi ne fil ahkam fil mu'amalat amma ba fil ibadat ba ba za a ce ana a kiyasta ibada iri kaza da iri kaza a samo da wata ibada daban ba kamar yadda muke ta fama da in bid'a ce to tunda annabi ya yi kaza misali ya ce maka to tunda annabi ya yi azumi na ran litinin kenan ya halatta mu taron maulidi kaga wannan kiyasi ne a babin ibada tunda yi azumi maimakon ya tsaya kan azumin shi ma ya rika yin azumi don ran litinin ina ga wannan ya zama masa wato yana ganin akwai wahala anan a za a ci din litinin kenan tsawon shekara duk litinin azumi zai iya ba amma wani abu da zai yi sau ɗaya a shekara wannan kuma a cikin abin nan a hole a more a yi kaɗe-kaɗe a yi raye-raye a yi cece to sai ga cewa wannan ya fi masa sauƙi kuma ya fi dacewa da san zuciyarsa to kaga a nan ƙiyasi ne wanda yake ma mara ma'ana a cikin ƙiyasin ma wannan ƙiyasi ne marar ma'ana haka ba a kiyasi a babin ibada ka ce tunda an halatta kaza to an ce kaza ibada ne to ai abu kaza ma za mu iya kwatanta irin abu kaza mu yi kaza wannan ba zai yiwu ba a babin ahkam mu'amalat anan da ake ake samun kiyasi to wasu ba sa tantancewa tsakanin mas'alar da ta tabbata da nassi da mas'alar kuma da kiyasi ne sai kaga sun kwa masu sun hada su guri guda sun musu wato kallo iri ɗaya yadda za su yi wa mutum inkari a matsala ta nassi haka za su yi masa inkari a matsala ta kiyasi wanda bai kamata ba matsalar da take hadi ne na malamai to bai kamata a zama akwai inkari a ciki ba kamar yadda za ka yi inkari a matsalar da ta tabbata da nassi wannan duk yana daga cikin fiqhul amr bil ma'ruf wa nahy munkar ba za ka daidaita tsakanin matsalar da nassi ne ya zo da ita ya ce kaza kaza kaza ga yadda ake yin shi da kuma abin da babu nassi illa iyaka malamai dai sun yi ƙoƙarin su yi ijtihadi su gano hukuncin tana yiwa su dace tana yiwa kuma a samu kuskure tana yiwa su yi ittifaki tana yiwa su yi saɓani to wannan ba za ka daidaita wannan da wannan ba to shine nan malam yake cewa mutane ana samun kuskure wato a tare da su wajen rashin bambanci tsakanin masail wato mas'alolin da suka tabbata da nassi da ruwaya da kuma mas'alar da aka fahimci ta ta hanyar kiyasi kawai kiyas da al'etibar duk abu guda ne wato duk abu guda yake nufi shi yasa za ga ababin ƙiyasi suna hujja da faɗar Allah fa tabiru ya ulil absar shi ya ce fa atabiru ku yi izina ku yi lura ya ku masu hankali sannan malam ya to bayan an samu kuskure da zato sannan kuma wani abu ya zo ya haɗu da wannan kuskuren da wannan zaton wanda zai ƙara munana abin shine hawan nufus wato ya zama na akwai wani abin da ran mutum yake so wato abin da ransa take so sai kuma ya dace da wannan ijtihadin wanda yake kai to nan galibi akan samu rashin adalci akan samu rashin adalci mutum ba zai kalli abubuwa ba kallo na adalci kallo na insaf saboda ya zama yana da hawan nafs domin abubuwa guda biyu su ne suke ɓata zamantakewa ta al'umma musamman ta musulmi wato abubuwa guda biyu su suke ɓata zamantakewa ta musulmi albagiyo da kuma hawan nafs wato albagiyo shine wato wuce iyaka wajen zalunci wajen neman haƙƙi garin neman haƙƙin kama ka shiga haƙƙin wani garin neman haƙƙin ka ka cuci wani wannan shine bagiyo sannan hawan nafs shine neman tabbatarwa da kanka abin da kai zuciyarka take su da karkata zuwa ga abin da ya dace da san ranka wannan su suke haifar da kace na ce da tashin tashina da rashin zaman lafiya da tafarraka tsakanin al'umma inda kowa zai tsaya inda iyakar da shari'a ta aji shi wato zai tsaya daidai haƙƙinsa da aka ce wannan shine nashi sannan kuma ba zai yi son zuciya ba zai karkata inda gaskiya take ko da kuwa gaskiyar nan ta saba wa abin da yake so ta saba ma wani na nashi na kusa ta saba abin da iyayensa suke kai ko malamansa ko mazhabarsa ko ɗariƙarsa ko ƙasarsa to kaga in aka samu wannan to babu shakka za a samu daidaito tsakanin tsakanin mutane shi yasa Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وبنجي يتي ياكو وأن سكي إيمان كونوا قوامين بالقسط كزما سأيوا دا عدلتي سأيوا سأيوا دكا da adalci wato ku rike adalci duk inda kuke duk inda kuka tsaya ya zama tare da ku tare da adalci kuke tsaye shine ma'anar qawwamina bil qist shuhada lillahi masu ba da shaida dan Allah su ce abu kaza shine daidai abu kaza ne ba daidai ba ku yi wannan dan Allah walau ala ko da kuwa ga kawo kanku ne abin nan da zaka yi shaida da shi ya saba wa son zuciyarka to ka faɗa ce a gaskiya duk da dai ni ba haka na so ba amma dai abin nan haka haka yake wannan shine gaskiya walau ala awul walidai ne ko da iyayenka suna kan abin amma kai fahimci ba gaskiya bane to ka shaida cewa abin nan ba gaskiya bane kaga kenan iyaye malamai eh, wasu manyan ka shugabanni ko menene matukar dai abin nan shine gaskiya to ka ce wannan abu shine gaskiya ko da ya saba ma abin da waɗannan suke kai wal aqrabina ko ƴan uwanka wanka ko kaninka ko babbanka ko kawunka ya zama kai kai shaida dan Allah kawai in ya yakun zaniyan au faqiran fallahu aula bihima ko da ku wanda ka yi shaidar ya ci moriyar shaidarka mai kuɗi ne ko fakiri ne kada ka dubi wannan kada ka dubi samunsa ka ce to bara in ba da shaida saboda yana da wato yana da wadata zan mori wadatarsa in har na shaidar da ta dace da abin da yake so ko ka ce a fakiri ne wannan in ma na ba da shaidar da za ta zace da abin da to ba wani abu zan mora ba a jikinsa kada ka dubi wannan ka dubi Allah shi ya fi cancanta shi ya fi su cancanta shi ya ce in yakun ganiyan aw faqiran fallahu aula bihima wala tattabi'ul hawa an ta'dilu kada ku ce za ku bi san zuciya ku ƙi yin adalci shi kaga abin da yake hana a yi adalci shine abi san zuciya in ka bi san zuciya to ba za ka yi adalci ba wala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talu aw tu'ridu fa inna allaha kana ma ta'maluna in ku ce za ku juya baya ku kawar da kai in za ku kawar da kai ku to ku sani Allah masani ne ga abin da kuke aikatawa wannan ba karamar gargadi ne da jan kunne da razanarwa ba da abin da za ka yi Allah ya sani to galibi hawan nufus wato tana tare da mutane illa iyaka zan akwai tafawut wato ta wani tafi ta wani tsanani wani ya fi wani son zuciya amma dai sai ka samu son zuciya ko ya yake ko mun kantarsa wato sai ka yi da gaske ka yaƙi abin da ake kira hawan nafs wato son zuciya za ka ga wato ana rigima da babanka ko malaminka wato za ka ji dai a zuciyarka ka fi son a ce babanka ne mai gaskiya ko malaminka ne mai gaskiya wannan dole zuciyarka za ta so haka ba za ka so a karan farko a ce malaminka baya da gaskiya ba to mas'ala ce ta tashi tsakanin malaminka na sunna da wani malamin bida'a to aka yi rashin dace kai malaminka a nan an ka da shi wato bai da dalili dan bida'an kuma yana dalili ce mas'ala ce a fiƙihu kai malamin ka ce kaza dan bid'a kuma yace kaza kuma kai malamin ka bai da to a karan farko zaka so a ce malamin ka ne akan akan daidai zaka so haka sai ka yaƙi zuciyarka kwarai kafin ka fito ka yi cewa eh gaskiya dai duk da dai malami na ne ne? to amma anan dai gaskiya wane ya fi shi ya fi shi dalili sai ka yaki zuciyarka wato watakila ka rika jin cewa ina ma ina ma a ce waccan magana da dan bid'a na ya faɗa ita ce malami na faɗa wannan kuma da malami na ya faɗa ya kuskure wancan dan bid'a ita ya faɗa sai kaji kana son haka to kaga wannan wani nau'i ne na na, hawan nafs to kakka bari ya maka tasiri kakka bari ya maka tasiri ko kana bincike akan wata mas'ala ta ilimi ka riga ka ko ka riga ka yi fatawa ka ce wa mutane kaza sai kuma ka buƙaci ka yi ƙara bincike a kan matsalar to yayin da kake bincike a cikin matsalar nan fa zuciyarka ta fi son kai ta gano wasu dalilai wanda za su ƙarfafi bayanin da kai ba za ka so ka rika cin karo da wasu ayoyi ko hadisai da suka rushe fatawarka ba zuciyarka sai da tsarar ka ci karo da wani hadisi wanda ya saba fatawar da kai sai kawai ka ta rika ina ina ma ina ma bai inganta ba sai ka rika jin kawai so kake ka ga cewa ai bai inganta ba sai da kaga kuma an ce bai inganta ba sai kai wani goron lumfashi yawwa to na wuce wannan kaga wannan wani nau'i ne na hawan nafs sai kai da gaske ko kai hujja da wani hadisi sai kuma daga baya aka ce hadisin nan ka ƙara bincike a kansa to fa in ka je kana bincike fa ba wai zaka shiga da niyyar kawai ka ga hadisin nan bai inganta ba da ka riga ka faɗa so za ka yi a ce ya inganta to duk binciken da kake yi zuciyarka wato tana nuna maka ina ma ina ma ina ma a ce ya inganta duk wani dan bayani da kaji wani malami yayi na sukan hadisin sai kaji bai maka bai maka dadi ba to kaga wannan wani nau'i ne na na hawan nafs wani nau'i ne na hawan nafs sai ka yaki zuciyarka sa'ilin nan ka iya gallabarsa ka iya fin karfin sa to haka a cikin al'amura da yawa wato ba ma a cikin abin da ya shafi masail na ilimi ba wato ko kamar yadda mu'allimi a cikin attankil ko alƙa'id ila ta sayi alka'id yake cewa za ka samu irin wannan hawan nafs ɗin ana samun tsakanin jinsi da jinsi wato jinsi da jinsi kamar a ce ga wani malami da wata malama sun saba sai ka ga mata sun fi son a ce malaman nan ce ta yi rinjaye wato ta kada malamin saboda mai saboda wajinsun su ɗaya suna ganin in har ta yi nasara to wannan nasara su ma za ta shafe su su ma za su ɗan samu wata falala ta wannan nasarar a ce ashe mace ma ba dama to kaga ita ma ta shiga cikin wannan gara abin nan falalar shi yasa za ka ga yake cewa shi za ga in suka zo masail da Aisha radiyallahu ta'ala anha ta saba wa sahabbai za su fi sha'awar a ce Aisha ce ta ta yi rinjaye akan sauran sahabbai saboda in ta yi rinjaye ta yi nasara to faladar da ta samu su ma za su dan samu kamasho a ciki saboda jinsin su daya to kaga wannan wani nau'i ne na hawa yake cewa har ka ga malami in maka wato in makaho ne aka ce ga wata matsala da wani malami makaho ya saba ma wasu wasu malamai shi wannan malamin makaho zai so a ce wancan makahon shi yayi nasara saboda in yayi nasara shi ma tunda sun yi tarayya da shi a wani abu shi ma zai samu wani nau'i na falala na, na falala a ciki to haka jinsi da jinsi na, na, fata na launin fata a ce ga wani bakar fata ga wata farar fata suna tafka wata muhawara a wani abu na ilimi kai kana zaune bakar fata ne kana kallo wato ko ba a tambaye ka an san kafi safotin din bakar fata din ce me yasa kawai saboda kawai baka ba san shi baka san ina ya fito ba amma dai tunda bakar fata ne sai ka ji kajin sai ka rika jin ai don nasarar da ya samu kai ma ka samu wata falala tun dan uwanka ne bakar fata ka duba lokacin da wani wani limami a harami mai bakar fata alkalbani aka sa shi wata shekara aka yi ta murna mutane suka yi ta murna ai an sa wani baka fata kuma ya iya karatu duk ma ya fi su iya karatu duk ma ya fi su iya karatu <laughs> eh. to ko ba haka bane ji kake haka din ne ko ba haka bane sai ka zuciyarka sai ta rika nuna maka ai haka ne sai ka ga cewa to ai tunda haka ne ma wani ma ya ce ai dan Najeriya ne haka kawai fa wani sai ya ce ai dan Najeriya ne to irin wannan zaka samu har a wajen bal to aka ce ga wani dan bal baka fata a cikin farare sai ka fi so ya birge ya birge saboda kana ga in yayi wani abu da ya birge kai ma zaka samu wani shi to duk wannan nau'i ne na hawan nafs galibi in ya taso in ba ka yaki zuciya ba sai ga yayi maka tasiri to waɗannan abubuwa su suke kawo su suke kawo rigima su suke kawo tafarraka su suke kawo rashin adalci ka kewa abokin husumar ka adalci saboda wata hawan nafs da kake tare da ita shine malam yake cewa idan ya zamana shaci fadin da mutum zai gina iliminsa akai ko kuma iliminsa da zai gina akan kuskure za a yi rashin sa'a kuma ya jauraya da san zuciya wato gashi ilimin daman kuskure ne kuma sannan san zuciya ta zo ta haɗu da wannan da kuma abinda zuciya take so na aiki to sai kaga ga mutum ya samu nasibi wato a cikin fadar Allah in yattabi'una illa dhanna wa ma tahawa anfus ba komai suke bi face zato da abinda zukatansu suke so malin yace wa hadha sababi ma khuliqa al-insanu alayhi min al-jahl fi naw'il ilmi ce wannan kuma yana faruwa ne saboda irin abinda aka halicci dan adam a kansa na na jahilci a cikin wani nau'i na ilimi wa zulmi fi nau'il amal da kuma zalunci a cikin nau'i na aiki wato Allah maɗaukin sarki ya halicci ɗan adam da jahilci ta ɓangaren ilimi da kuma zalunci ta ɓangaren aiki fabi jahilihi ya tabi uzanna saboda jahilcin sani zai riƙa bin zato zai riƙa bin shaci faɗi wa bi zulmihi ya tabi ma ta hawal anfus da kuma shi shine zai riƙa bin abinda zukata suke so wato za ka ga ta fuskar ilimi saboda abinda ubangiji ya halicci dan adam da shi na zalunci wato abinda dan adam Allah ya halicci dan adam da shi na na jahilci zaka yana abin zato sannan ta fuskar aiki saboda abinda Allah ya halicci dan adam da shi na zalunci sai ka samu yana bin san zuciya to kaga anan ibnu taymiya yana ishara zuwa ga fadar Allah inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibali فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ألا يجي إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض من بجرود أمانة قسمي دا كسع والجبال دا دول وصو مكني مسلوان نن أمانة فأبين أن يحملنها سكتي بذاسو أوكابا وأشفقن منها سكتي صورا أوكا ونن أمانة wa hamala hal insan amma dan adam ya dauka yace ya ji ya gani shi zai iya to kaga ya tara aradu da ka ce shi zai iya abinda duwatsu da sama da ƙasa suka ce ba su iya bai ce shi zai iya innahu kana zaluman jahul lalle shi dan adam ya kasance zaluman mai yawan zaluntar kansa ne jahulan mai yawan jahilci ne kaga anan Allah madauki sarki sai siffanta jinsul insan to jinsin dan adam da waɗannan sifofi guda biyu zalunci da jahilci to zalunci wato ba zai rabu da ɗan adam ba wato sai idan ya yi imani da Allah gwargwadon imaninsa da saninsa da girman Allah gwargwadon yadda zai rika nisantar zalunci sanin shi kuma jahilci gwargwadon ilimin da zai yi da sanin abin da Allah ya saukar na shirya gwargwada yadda zai nisanci jahilci don haka idan akwai wani bangare na imani a tare da shi sannan akwai kuma wasu abubuwan da suke kishiyantar imani to gwargwadon abin nan da ya kishiyantar imani gwargwadon abin da aka samu tare da shi kuma na zalunci wato mutum sanda zai zalunci sai ya sai kwakwalwar shi ta ta mance girman Allah da girman ukubar Allah da tsananin kamun ubangiji sai ya tafi daga tunaninsa sannan sai ya zalunci inda lokacin da zai zalunci ya tuno haibar ubangiji da girmansa da tsananin kamunsa da cewa kuma ba ya kyala azzalimai duk wanda ya zalunci karshensa ba zai kyau ba to inda zai tuno wannan zai fasa amma sanda da zai yi abin to sai ya manta da waɗannan abubuwa to kaga gwargwadon yadda imaninsa da waɗannan abubuwa ya yi rauni gwargwadon kuma da zalunci zai shigo to haka nan jahilci shi ma gwargwadon yadda zai yi ilimi ya san shari'a ya san shari'ar Allah ya san abin da Allah ya saukar wa manzansa sallallahu alaihi wasallam na shari'a gwargwadon da zai nisa da jahilci yana ƙara sani jahilcin na raguwa yana ƙara sani jahilcin na raguwa yana ƙara jahiltar wannan wato shari'a jahilcin na karuwa don haka kaga waɗannan abubuwa guda biyu tare suke ɗan adam waɗannan wato sanin imani da sanin Allah a zuciya da kuma ilimi su su ne maganin waɗannan sifofi guda biyu shi yasa a wani guri cikin majmu'ul fatawa ibnu taymiya alaihi rahmatullah yake cewa wa amma qawlu man yaqulu al-aslu fil muslimina al-adalatu fa huwa batil ya ce maganar wanda yake cewa ƙa'ida ko asali game da musulmi wato ƙa'ida game da mutumin da yake musulmi ko mutanen da suke musulmi shine adala adalci ya ce wannan magana ba gaskiya ba ce wato za su ce al'asulu fil muslim al'adala to da kaga musulmi kawai kaga adali sai idan daga baya ka binciko wani abu ya bayyana gare ka sannan ka kore masa adala din amma karan farko kawai shi adali ne to ibnu taymiya ya ce wannan ba daidai bane ka ce al-aslu fil muslim al-adala wannan ba daidai bane bal al-aslu fi bani adam adh-dhulm wal jahl ce asali ka'ida game da dan adam gaba ɗayan su shine zalunci da jahilci kama qala ta'ala wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula Ya ce wa mujarradu takallumi bi shahadatayn dan ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ya faɗi waɗannan kalmomi su kaɗai? la yujibu intiqal insani an adh-dhulmi wal jahli ila al faɗar waɗannan kalmomi guda biyu shaida guda biyu kalmar shahada din nan ba za ta sa mutum ya tashi daga zalunci bai koma adalci ya koma adali wato ba zai raba shi da zalunci zuwa adalci ba sai kuma wani abu na sifantuwa da ilimi da imani ya biyo baya su ne za su raba shi su nisanta shi daga zalunci da jahilci amma ba kawai don ya ce a shaɗu Allah ilaha illa wa anna muhammadar rasulullah shi kira zama adali ba shi yasa a babin shahada wato idan ana neman shaida a kotu to ba shi na a ce aje a neman musulmi ya shaida ba a ce saboda ce ka ce ai saboda musulmi ne ko kawai a hanya da ka gamu da mutum kai musulmi ne eh me zai nuna min kai musulmi a shaɗu Allah ila ila anna to zo kai shaida kaga ba za ka faɗa haka ba wato sai an yi bincike an gane cewa eh adali ne menene ake nufi da adali shine wanda galibin lokutansa galibin yanayinsa yana gudanar da su yana gudanar shi ne cikin biyayya ga Allah to galibu ahwalihi fi ta'atillah ba wai in an ce mutum adali ne ana nufin baya sabo ko baya kabira a abinda ake nufi ayyukansa na da'a sun rinjaye ayyukansa na na laifi idan ya ma laifi to nan da nan zai faɗa ya tuba ya koma ga Allah ya nemi gafarar ubangiji amma wannan bai hana kuma wata rana shaidan ya ruɗe shi yi wani saban wannan ba zai fitar da shi daga adala ba to kaga shi yasa idan za a bayar da shaida a cikin al'amura da ake buƙatar adali to ba kawai zuwa ake a nemo musulmi ba a ce ga wannan musulmi ne al'aslu fil muslim al'adala ko a ce tun da dai ba a san halinsa ba a ce tun da dai ba a majhulul hal ne to kawai mu ɗauka adali ne ba a yin haka duk wanda za a kawo a gaban alkali a ce gashi shine shaida cikin wannan mas'ala din sai alkali ya nemi wanda ya san shi shi kuma wanda ya san shi din sai ya zama shi ma adalin ne ba kawai a ce kai waye dan uwanku kawo wani suna a ce to shikenan a kira wannan kira shi ya ce eh na san shi adali ne tayu shi ma mai shaidar ba adalin bane to wanda duk zai tazkiya ta adali sai ya zama sananne ne to sai ya zama sananne ne ce eh na san wani a mutum ne mai kula da sallolinsa tare ma muke sallah kuma ba wanda zai zai tume shi da zalunci ko ta'addanci ko shaye-shaye ko ko sata ko zinace-zinace ko wani abu irin wannan ya yi masa irin wannan shaida ce zaman mu da shi daidai ba a san wannan tare da shi ba illa iyaka ma abinda ake gani a zahirinsa salaha to shikenan da wannan za ku yi aiki amma in ba a samu wannan ba to aje shi gefe aje shi gefe ba yake ba nuna tuhuma ba akwai bambanci tsakanin ka tabbatar da wani adali ne da kuma ka tuhume shi ba a tuhumar mumini ko musulmi sai in abin tuhumar ya tabbata to amma rashin tuhumar sa kuma ba shi ne zai sa ka ce adali bane an gane adalci shine wasu sifofi ne za'ida ala adamul ilmi bil adamul ilmi bi halil muslim ba shine adala ba kace tunda dai wannan bako ne ba a san ma sa ba kawai adali ne a'a kuma kasancewar ba a sa shi cikin sahun adalai ba ba shi yake nuna kuma ba adalin bane don tayiwa kuma bayan an yi bincike a gano adalin ne an fahimci wannan wannan shine abin da ibnu taymiya yake nufi da yake cewa maganar a ce al'aslu fil muslimin al'adala ya ce wannan ba daidai ba ne al'aslu fi bani adam ɗan adam duka al'aslu fi a wal jahal domin faɗar Allah innahu kana zaluman jahula kawai kalmar shahada ita kaɗai ba za ta fidda shi daga wannan azulmu da jahilcin ba yana nisantar zalunci ne gwargwadon abin da yake da shi na imani kuma ya nisanci jahilci gwargwadon abin da yake da shi na ilimi wato wannan shi yasa za a ga wani ba ma imanin ne ke hana shi zalunci ba saboda ba zai iya yi ba ko dai saboda matsoraci ne yana jin tsoron ɗan sanda yana jin tsoron police station yana jin tsoron kurkuku yana jin tsoron ɗauri ka a kai shi gaban alkali wannan ce kawai za su hana su zalunci amma in yau aka ce babu ɗan sanda babu babu babu abin nan alkali babu to ba mamaki ka gan shi ya fi kowa zalunci kuma to wani dalili zai yi hana ko dai ya zama na dalili ne na nan duniya ko kuma a tunanin girman ubangiji shi yasa mutanabbi yake cewa a zulmu min min nufusi fa in tajid dha'ifatin fa li'illatin la yuzlim wato zalunci ɗabi'a ce da ubangiji ya halicci mutane da ita in kaga wanda baya zalunci saboda wani dalili ne ko saboda an fi karfin sarago ne wato matsoraci ne ba zai iya zaluntar kowa ba kowa ya fi karfinsa to kaga sai ribar zalunci ba wai dan yana jin girman zaluncin bane in yayi za a haka nan ya bar zalunci ko saboda imaninsa duk da yana iya yin zaluncin amma yana tuna girman Allah in yayi zalunci Allah zai kama shi to shine mala yake cewa walamma ba'atha Allahu rusulahu wa anzala kutubahu lihudan nasi wa irshadihim sara a ittiba'an lirusuli ab'adahum an zalika yayin da Allah maɗaukin sarki ya aiko da manzanninsa ya saukar da littattafansa domin shiriyar mutane da nusar da su kan tafarki na gaskiya sara ashadduhum a bada ab'adahum an zalika sai ya zan wanda fi kowa biyayya ga manzanni shine wanda yafi kowa ne santar zalunci da jahilci wato wanda yafi kowa ne santar zalunci da zalunci shine yafi kowa biyayya ga manzanni wato wanda yafi kowa bin Allah da manzansa to yafi kowa nesa da zalunci da jahilci kamar da Allah ce kana nasu ummatan wahidatan wa munzirin wa anzala ma'ahum al-kitaba bil haqqi li yahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi yace mutane sun kasance al'umma daya fa ba'atha Allahu an-nabiyina sai ubangiji ya aiko da annabawa mubashirina masu albishir wa munzirina masu gargadi wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi ya saukar da littafi tare da su da gaskiya li yahkuma bainan nasi fi makhtalafu fihi dan wannan littafi yayi hukunci tsakanin mutane cikin abin da suka yi sabani a cikin sa wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu ba wasu ne suka yi saɓani a cikin wannan littafi ba face waɗanda aka ba su littafin bayan kuma shari'a ta zo musu bayan hujjoji bayyananu sun zo musu bagyan bainahum domin zalunci tsakaninsu fa hada Allahu amanu amanu limakhtalafu fihi min alhaqqi bi iznihi sai ubangiji ya shiryar da waɗanda suka yi imani ga abin da su suka yi saɓani a cikinsa na gaskiya bi iznihi da izinin Allah wallahu yahdi man sha'u ila siratin mustaqim kuma Allah yana shiryar da wanda ya so zuwa ga tafarki madaidaici wato Allah madaukin sarki anan yana cewa kanan nasu ummatan wahidatan mutane sun kasance ummatan wahidatan wato sun kasance akan tafarki guda ɗaya sun kasance akan yanayi guda ɗaya malamai suka yi saɓani akan ma'anar kanan nasu ummatan wahidatan wato wasu suka ce sun kasance a kan aƙida ta ƙwarai sun kasance a kan musulunci sun kasance a kan biyayya ga Allah da manzansa kamar yadda Abdullahi dan Abbas yake cewa wato tsakanin annabi Adam da annabi Nuhu akwai asharatu qurun wato karnuka karni karni guda goma duk a cikin karnan guda goma mutane akan musulunci suke daga baya sai suka fanɗari sai Allah ya aiko annabi Nuhu alaihi salam haka ummatan wahidatan wato sun zan al'umma ɗaya mai bin addini ɗaya su ne ‘ya'yan annabi adam salam suna kan addini ɗaya shine tauhidi suna al'umma ɗaya akan addini guda ɗaya shine tauhidi sai suka saba suka rika bauta ma wasu ba Allah ba don haka a nan akwai takdirin fahtalafu fa ba a sallahu wato kanan nasu ummatan wahidatan fahtalafu fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa munzirin sai suka yi sabani wato wasu suka tsaya akan shirya wasu kuma suka suka batta kamar yadda Allah yake cewa ma kana nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما هم فيه يختلفون cikin suratu yunus wato kaga a can ubangiji ya fito da kalma fakhtalafu wa ma kana nasu illa ummatan wahida to mutane ba su kasance ba face al'umma daya wato akan daidai akan gaskiya fahtalafu sai suka saba to wannan tafsiri ne daga cikin tafsirin da aka yi wa ayar cewa da mutane akan addini suke na kwarai akan tafarki suke madaidaici sai suka saba wasu suka bar tafarkin sai Allah ya ko annabawa wasu kuma malamai suka ce a kanan nasu alal kufri wa dalal wato mutane suna kan kafirci da bata fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin sai Allah ya aiko annabawa dan su gyara su don haka akwai wannan tafsirin wasu malamai suka ce a ummatan wahida ana nufin a ana nufin lokacin da suke lokacin da suke aka fitar da su daga tsatsan adam wato lokacin da aka fitar da su daga tsatsan bansu aka riki shaida a wajensu wa iza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin wato lokacin da ubangiji ya riki alkawari daga zuriyar annabi adam yayin da suke tsatsansa alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijin ku ba suka ce bala kai ne ubangijin mun shaida kai ne ubangijin don kada ranar gobe kiyama ku ce ba ku san wannan ba to suka ce haka mutane da farko suke fakhtalafu sai suka saba a junansu fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa munzirin to wannan shi ma tafsiri ne wanda wasu malamai daga cikin malaman tafsiri suka yi wa ayar ma da yawa daga cikin malaman tafsiri sun fi rinja da tafsirin wato farko kana nasu ummatan wahidatan ay ala latin wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa munzirin wato suna kan addini guda ɗaya suna kan shiriya sai suka saba sai Allah ya aiko annabawa domin su yi musu albishir domin su yi musu gargaɗi wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi Allah ya saukar da littafi tare da annabawan littafin da yake kunshe da gaskiya li yahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi dan shi littafin yayi wa mutane hukunci kaga ashe kenan ba wai annabawan ne za su yi hukunci da kashin kansu da karan kansu da abin da su suke gani da raɗin kansu ba a'a da littafin ne littafin shi zai hukunci tsakanin mutane shi zai hukunci tsakanin mutane shi yasa abin da annabawa suka zo da shi na hukunce hukunce daga Allah yake ba wai su suka tsara wa kansu ba hadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama da hukunce hukunce duk daga Allah suke shi yasa Allah sai ya jingina hukuncin zuwa ga littafin bai jingina hukuncin zuwa ga annabawan ba ba a ce liyahkumu ba sai aka ce liyahkuma shi littafin kenan fi makhtalafu fi cikin abin da suka yi sabani a kansa wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat babu waɗanda suka yi sabani a kansa face waɗanda aka ba su bayan hujjoji bayyananu sun zo musu wato bayan Allah ya sanar da su gaskiya kuma su ne suka zo suna faɗa suna barin gaskiya wato gaskiyar da mutum ya santa ya batta wannan ya fi hadari. shi yasa Allah ce bagayan bainahu domin zalunci wato sun san gaskiya amma saboda zalunci sai suka ki gaskiya din fahada Allahu alladhina amanu limakhtalafu fihi min alhaqqi bi izni sai ubangiji ya shiryar da waɗanda suka yi imani su ne wannan al'umma ubangiji sai shiryar da wannan al'umma cikin abin da su suka yi sabani akan sa sun yi sabani akan musulunci gaskiya ne ko ba gaskiya bane Allah ya nuna ma wannan al'umma musulunci gaskiya ne suka riko da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sabani akan annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa annabi ne ko ba annabi bane yahudu da nasara suka karyata shi wannan al'umma ta gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran annaba sabani akan annabi isa shi kansa yahudawa suka zage shi suka ce dan zina ne nasara suka rike shi Allah wannan al'umma kuma ta ɗauki shi annabi daga cikin annabawan Allah ɗaya daga cikin ulul azmi na rusul ba ba shi matsayi irin na Allah ba ba su kuma kaskanta shi ba irin kaskancin da yahudu suka yi masa kaga wani abu ne da aka yi saɓani Allah shi da wannan al'umma a kansa haka nan batun azumi kamar da wasu malamai suke cewa wasu al'umman su yi rabin yini wasu su yi rabin dare wannan al'ummar ubangiji ya shirya da ita ga yadda azumi ya kamata a yi shi haka nan a cikin sha'anin juma'a kamar da ya tabbata a hadisin abu huraira allah maɗaukakin sarki ya ɓatar da yahudu da nasara game da sha'anin juma'a da falalatta yahuda suka ɗau asabar nasara suka ɗauki su kuma lahadi ita kuma wannan al'umma sai ubangiji ya shirya da ita ta ɗauki juma'a saboda haka sai ta musu fintinkau sai ta riga su shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa nahnu sabiquna nahnu sabiquna al-akhirun mu ne a ƙarshe kuma mu ne a gaba al-yawmu lana wa gadan lil yahudi wa ba'da gadin lin nasara fan nasu taba'un lana yau mu muke da yau ita ce juma'a mu ce sai gobe sannan nasara abin nan yahudu su samu nasu asabar sai kuma bayan wato jibi sannan nasara za su samu kaga sun zama duk a bayan mu suke mu ne a gaba to shi ma wannan yana daga cikin abin da Allah ya shiryar da wannan al'umma gare shi bayan al'ummomin da suka gabace ta sun yi sabani akan sa shine fa hadallahu alladhina amanu limakhtalafu fi min alhaq bi idni wallahu yahdi man yashau ila siratin mustaqim Allah yana shiryar da wanda ya so zuwa ga tafarkin sa madaidaici da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in ai mun afuwa da da ansa tambayoyi